يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar shida ga watan Rajab shekara ta 439 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 23 ga watan uku shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam mun saba durana irin ta yau muna karatun littafin allu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na malam muhammad fuad abdulbaki. amma kimanin sati biyu ba mai ba satin da ya gabaci wanda ya wuce mun yi bayani akan abin da ya shafi karin aure sai muka yi hutu aka kuma ya aure muka dawo hutu eh. to wai kuma insha Allah ta'ala bayananmu zai kasance akan hukunce-hukuncen walima muka bayani akai kuma rana ito sai mai walimar insha Allah ta'ala sannan kuma sai mu ci gaba da mu da muka saba to abin da ake cewa walima a musulunci shine da abincin da aka samar aka dafa aka tanadar domin murna da farin cikin aure da aka wannan abinci shi ake cewa walima wasu kuma sukan ce yana iya ɗaukan wani ma aure amma dai ya fi zama fitacce shahararre keɓantacce a kan aure yadda aka tanda abinci a ta dalilin farin ciki da murna ta ni'imar aure da allah ya samar ko ya yi wa bawa to wannan abinci shi ake cewa walima to a ƙa'ida ta musulunci ana yin walima ne bayan tarewa da aka yi aure aka tari da matar da aka aura to sai kuma a biyo da yin walima wasu malaman suka ce kuma za a iya yin walima bayan ɗaura aure ko da matar ma bata tare ba amma dai abin da ya fi zama daidai shine sai bayan ta tare sannan sai a yi walima hukuncin walima jumhurin malamai sun tafi a kan cewar walima sunna ce ta manzo duba da cewa ya yi ya kuma ce a yi shi ya yi a aikace ya kuma umarci sahabbansa da al'ummarsa da su yi walima akwai malaman da suka tafi akan fahimtar walima wajibi ce ga wanda ya aure to amma duk abin da aka ce ma wajibin ko wajibin ne abu ne da yake da alaka da iko la yukallifu Allahu nafsan kuma illa wus'aha to da me ake walima ana yin walima ga wanda Allah ya sa yake da yalwa da dama da abin da ya shafi kamar tinkiya ko rago ko kuma akuya ko bunsu shi ake yankawa ai walima da shi ko fiye da haka za ka iya yi da shi din za ka iya yi da sama in kai yayi duk walima ce abu ne na yalwa amma kada a yi yadda kuma zai zama ya fi bukatar jama'a har sai an zo ana zubar da shi sannan ya halatta a yi walima da nau'o'in abinci ko da ba nama a ciki za ka iya shinkafa ka jalof ko kuma ka yi wato ainihin gurasa ka bandashe a gabatar da yana cikin walima za a hala halatta eh saboda ka ga wanda yake da dama a iya yi da nama ko a sa nama wanda ko bai da dama haka a dai samar da abincin da za a ci eh, abin da ake bukata kada wanda yake da yalwa yalwar ta sa kuma yi abin da za a ce an yi almabazzaranci ko kuma an ɓannatar da abin da aka wanda kuma yake da ƙarancin ƙarfin hali ko dama ta aljihu to ya yi gwargwadon abin da allah ya hore masa a karɓi kuma abin da ya yi gwargwado sannan an so tarayya ga waɗanda suke da yalwa da dama don tanadar abin da za a yi walima kamar yadda sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama suka gabatar masa da abin da ya sawwaka daga gare su a lokacin da ya yi walimar aurensa da matarsa safiya yar huyai manzo yake cewa wanda yake da sauran guziri a cikinku ya kawo mana sai sabai suka karka kawowa aka tashi abin da aka hada da su dabino da gari da mai ko ka ce wato ainihin eh, kakide aka tashi wato abinda suke cewa haisa wani abinci ne mai daɗin gaske da balarabin ya karɓe ka da shi ya kai matuƙa wajen ƙaddara galibi za a ga irin ranar litinin alhamis a masallacin manzo ko na makka da aka san ana yin azumi to sukan tando irin wannan arka gabatar da masu azumi in ka ci wato za ka sha mamaki akwai shi da daɗi ba sukari ba ne zaƙin dabino kuma an niƙe shi da gari kana ci kana jin wato ainihin allah da ya samu dace eh. to sahabbai sun yi wa manzo gudunmawa aka tashi abin da ya walimar auren safiya yar huyai sannan kuma wanda ake kira zuwa ga walima ana kiran nagartaccen bawa a kira mutanen kirki zuwa wajen walima saboda abu ne da shari'a ta shar'anta suna ce ta manzo kuma dama suna ta manzo masu yin ta mutanen kirki Ku sai a gayyaci mutanen kirki talakawa da masu wadata dan kana da hali an kira ka walima aka gabatar da abincin da bai kai irin wanda kake ci ba ba wai kasawa ba ce a wannan albarkar abincin da kuma cewar za a aiwatar da wani abu da sunan manzo shi zai sa ka wato ainihin sa albarka kai ma ai da kai in kuma wato ainihin an gabatar da irin wanda kake ci kuma wanda ya fi wanda kake ci to falillah alhamdu a ci mai daɗi kuma a yi wato sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam so da haka akan kira mawadata akan kira talakawa babban dai abin ki a kira masu hali a kore kuma mabukata shine shari'a ba ta yadda da shi kuka za mu karanto hadisai akan haka sai kuma hukuncin amsa kiran zuwa walima malamai suke cewa wajibi ne akan wanda aka gayyace shi walima ya amsa kira ya halarci kiran da aka yi masa saboda umarni na manzo sallallahu alaihi wasallama da ke cewa wanda aka gayyace shi zuwa ga walima to ya amsa kira ya je to kuma aiki da umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam wajibi ne kuma daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi amsa gayyata amsa kiran da aka maka kiran nan na wani ne ka ce na'am ko ka kira ne na zo a ci abincin walima da kai ka amsa ka je a ci da sannan malamai suke cewa amma bai halatta ba halartar walimar da aka san ta kunshi wasu abubuwa da suka saba shari'a in aka gayyace ka walima aka hautsina maza da mata nan kujerar namiji nan kujerar mace aka ce ai haka ake yayi ne yazo da haka to kakka ka basu da yayin su kai abin da zai zama maka kubuta da tsira ko kuma ya zama to gurin ana gabatar da lemo ana kuma aje giya shi ai mun yi ne saboda wanda muka gayyata din hautsini ne to sai ka basu su yi hautsinin su yawo ka ƙi zuwa wajen duk abin da ya zama to za a yi wani abu da ya saba shari'a da sunan walima to dan an kira shi da walima ba zai sa abin da aka wanda ya saba shari'a ya zama karɓaɓɓe a musulunci ba to amma dai an yi abin da yake bai saba ba to babu laifi malamai suka ce in aka zo da abin da ya saba shari'a a gurin da ake walima to bai halatta kai ka je sai idan ya zamanto zuwanka zai ba da damar a kawar da wannan abin na da aka zo da shi sai zama yi kira zuwa ga Allah ka kawar da barna ka tabbatar da abin da yake daidai amma in ya zamanto ka ba zai sa ka hana ba ba kuma za a fasa abin da aka shirya yi ba to ka bar gurin ka ki halarta shi shine daidai sannan kuma bayan haka sai wanda ya samu dama ya halarci gayyatar walima in ya je an yi walima da shi mai zai to ana buƙatar kai addu'a ga wanda wato anin ya auren bayan an yi walima an gama sai kai masa addu'ar alkhairi da albarka kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yake da sahabinsa jabir lokacin da ya aure barakallahu laka allah ya maka albarka da aurenka haka kuma yake da sahabinsa abdulrahman bin auf shi ma da yake masa ya manzon allah aina ya aure manzo sai ke cewa da shi barakallahu laka allah ya maka albarka a aurenka ko kuma lafazi da yake cewa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma ala khair ko wa jama'a bainakuma fi khair saboda haka ana addu'a ga wanda aka halarci wato ainihin cin abincin walimar sa ta aure da ni to bari mu koma cikin littafin al-muharrar fil hadith na abi abdullatif wanda wato ainihin abi abdullahi kai muhammad bin ahmad bin abdulhadi al-maqdisi domin wato karanto hadisai da ya kawo a ƙarƙashin babun walima a cikin littafinsa yake cewa babul walimati farko sai ce an anas ibn malik radiyallahu an an karɓo hadisi daga sahabin annabi anas dan malik allah ya yarda da shi annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama anas dan malik ya ce haƙiƙa annabi sira da amincin allah su tabbata a gare shi ra'a ala abdurrahman bin auf athara sufrati annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ga alama ta turare ko alamar fatsi-fatsin turare a jikin suturar abdurrahman dan auf sahabinsa ƙalama ma haza sai manzo ya ce da Abdulrahman bin auf menene wannan na gani a suturarka ala ya rasulallah inni tazawwajtu imra'atan ya manzan allah ai na auri wata mace ne na angwanci ashe kaga ma an yi angwancin manzo bai san an yi ba tunda har yake tambaya ko me yake faruwa da kai ce ai kaza kaza haka ma sanda wato anin itan bai jabir sun da daga tafiya jabir yana ta gudu a kan raƙumi manzo ya yi mazaitar da shi ya ƙara wa raƙumin ƙaimi ya gudun da bai taɓa yin irinsa ba sannan manzo ya ce da shi wai saurin mai kake ne ce ana angwance manzan Allah kaga in ya sai angwance ba sai ya tambaye shi ba sai ce to budurwa ka aura ko ba zaura ce a ai ba zaura ce shi to mai hana kai ku ka budurwa kai wasa da ita te wasa da kai ka sa ta dariya ta sa ka dariya an fi samun haka a budurwa babba zai ce kai ni fa ba yarinya ba ce an gane ko to saboda haka sai mai ce da shi ya manzo Allah saboda babana da ya rasu ya bani da kanne mata wajen su su baku ina wuri mai irin shekarun su to ya za a ba su agaji da ɗauki yasa sai na auri wacce take bazawara ta rika taje musu kai a rika musu kitso a rika kula da su sai ce kayi tunani mai kyau Allah ya maka albarka a aurenka kaga kada kai mamaki idan an zo auren abubakar abbas wasu sun ji wasu ba su ji ba ka ce kai ko ga yadda ka baya ba a haka ta da faru abin ne ya yi yawa in eh, allah dai samu dace ita to na aure mace ne a ala wazani na wati zahab a wato sadakinta na bayar da ma'aunin nawat na zinari malamai suke cewa ma'aunin nawad na zinari yakan kai wato rubu'u dinar wanda kusan a yanzu shi na yake cewa aƙallu sada na jin ko yana kaiwa dubu sha hudu ko da wani abu kusan dai sha biyar to ya bayar a sadaki a wancan lokacin na rayuwar su manzo sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi barakallahu lak Allah ya maka albarka a wannan auren naka aulim walau bisha kai walima ko da da tinkiya ko rago ko akuya ko binsu su ake cewa sha ka samar da ɗaya daga ciki a yanka a yi mana walima kaga wannan umarni ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ma ya masa na yayi walima a auren da ya wannan hadisi imam bukhari da muslim suka rawace shi lafazin na ruwayar imam muslim ne wa an ibn umar radiyallahu anhuma kuma an karɓo daga sahaba annabi abdullahi dan umar Allah ya da su qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce idza du'iya ahadukum ila walima idan aka gayyaci ɗayan ku ko aka kira shi zuwa walima falyatiha ya je wajen walima kaga umarni manzo sallallahu alaihi wasallama yayi dan an kiraye ka zuwa walima ka amsa kiran da aka shi wanda yi auren an ce walima kai da aka gayyata an ce ka je dan ta tabbata an yi an aiwatar da ita wani hadisi shi ma imam bukhari da muslim suka rawace shi a lafazin ruwayar imam muslim ya zo da karin cewa idza da ahadukum akhahu idan ɗayan ku ya gayyaci ɗan uwansa zuwa walima fal yujib to ya amsa kiran da aka yi masa ursan kana au nahwahu gayyatar walima ta aure ce ko wani aure wani za ka tare gida ya gina sabo zai tare sai ce na gayyatar yan uwa a zo a ci abinci a yi walima farin ciki da murnar wannan ni'ima da Allah ya masa wani za ka tarar a ba wannan ba ne wani abu ne ya faru da shi an yi wato ainihin ciniki wannan shekarar ciniki an samu sa'a an ci riba ce to bari shi ma ya je da al'umma daɗi ya faranta da ɗan ƙwarai ya samar da abinci Allah ya sa masa albarka a ribar da aka samu kaza ko kuma katar da wani haihuwa aka yi masa kamar yadda ya tabbata lokacin tabi'ai an gayyaci wasu adadi na sahabbai sun wato ci abinci sun yaduwar Allah albarkaci dan da aka samu kamar da yake cikin al'adabul mufrad na Imam al-Bukhari Allah ji kansa da rahama to irin wannan zai iya sa a gayyace ka walima da abinci mazo yake cewa to a amsa wa an abi hurairah radiyallahu an kuma an karbo daga abi hurairah Allah ya yarda da shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallama qal ya ce hakika annabi tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce sharru ta'ami mafi sharrin abinci ta'amul walima abincin da aka gayyata na walima me yasa ya zama mafi sharri wani iri ne mai sharrin a ciki manzo yake cewa yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'abaha abincin walimar da yake mafi shari shine wanda ake hana mai zuwa don ya ci ina da buƙatar abin da aka samar na walima kuma ya zo ya ci walima amma sai a hana ya shiga ce kai ko ma can ba irin ku ke kira ba a kuma rika kiran wanda shi kuma bai san ya zo ana gayyata su alhaji wane mun abin da an faɗin ba mu ganka ba an kira shi shi ya zo shi bai ma zo ba yana ce na harkarsa ana kiransa ga wani ya zo kuma ce kuma can an hana shiga to manzo ya ce irin wannan shine mafi sharrin abincin walima ga wanda suke da bukatar sa an hana su marasa bukatar su su kuma ake kira to wannan shine ya jawo aka ce mafi sharri sannan manzo yake cewa wa man lam yujibi da'wa wanda bai amsa kiran gayyatar da aka yi masa na walima ba faqad asallaha wa rasula ya saba wa Allah da manzansa wa anhu radiyallahu an kuma an karbo daga sahaban annabi Abu Hurairah Allah ya da shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace idza du'iya ahadukum falyujib idan aka gayyaci ɗayan ku aka kira shi zuwa ga walima to ya amsa kiran da aka yi masa fa in kana sa'iman idan da ya amsa gayyata yana azumi ba a san yana azumi ba ran litinin aka sa walimar ko ran alamis aka sa walimar kuma an sa ta a lokacin yini ba shafi dare ba shi kuma da azumi a bakinsa ina azumin litinin ko na alhamis ko kuma wani azumi daga cikin azumin muka ko ya saba yana irin azumin annabi da yau i gobe ya sha yau i gobe ya sha aka gayyace shi a ranar da azumi a bakinsa to manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya zama yana azumi fal yusalli in ya amsa kiran ya je ya yi addu'ar Allah sanya albarka ko da ba zai ci ba wa in kana muftiran falyat'am idan kuma wato ainihin buɗe bakinsa yake ba azumi yake ba to ya ci abin da aka tanada na walima sannan wa an jabir radiyallahu an an karɓo daga sahabi annabi jabir allah ya da shi ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce idan du'iya ahadukum ila ta'amin idan aka gayyaci ɗayan ku zuwa ga cin wani abinci da aka tanada walima ce ta aure ko wani walima aure fal yujib ya amsa kiran da aka yi masa ya je wannan gayyata da aka yi masa fa in sha'a ba'ama in ya so ya ci abincin da aka tanada wa in sha'a taraka in ya so ya bari ya dai amsa kiran ya kuma yi addu'a addu'arsa a bar wato anin nema ce alkhairi ce ga wannan abu da aka akhrajahuma muslim ko akhrajaha akhrajaha muslim hadisan da muka karanto muslim ya wato anin fadda su sannan ya tabbata a hadisi cewar in ka zo kana azumin nafila kaso za ka iya ka ci abincin ka jingine yin azumin kan nafilar da kake daga baya tunda akwai dama na kai a wata ranar ka iya yin azumin wannan kuma ta wuce ta wuce to da ka to ya halatta za ka iya kaci ruwanka in kuma ka ga cewa kai kai azumin ka fi so sai kai addu'a ka dai halarta ka kuma taya murna wa an ibn mas'ud radiyallahu an kuma an karbo daga sahaba annabi abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace ta'amu awwal yawmin abincin ranar farko da aka tanada dan walima haqqun haƙƙi ne akan wanda ya aure isamar da shi wannan yasa wasu malaman suka ce to walima ta zama wajibi tunda an ce haƙƙi ne da 'yan uwanka musulmi suke da shi a kanka wasu kuma suka ce ko da an ce haƙƙi haƙƙi ne na sunanci ba na wajibci ba wa ta'amul yawmi thani sunna sannan abincin da aka yi na rana ta biyu sunna ne ma'ana za ka iya walima karo na farko ka kuma yi karo na biyu duk da cewa auren ba sake yi ka ba shi dai wannan da ka yi din an fahimta ku wa ta'amu yawmi thalithi sum'a manzo ce yi kuma rana ta uku to wannan san a sani san a ji ne ce ai kwana uku muna cin abincin walimar wani yau a karo na uku zamu ci to wannan na ukun manzo yake cewa san a sani ne san a ji a san kai wani ne amma dai na farko yayi na biyu babu matsala wa man sama'a sama'a Allahu bi duk wanda yake kokarin jiyar da shi kansa shi wani ne to Allah zai jiyar da bai din a ji shi wani ne amma a banza bai da sakayya gurin Allah don ba shi abin da ake bukata yi rawahu tirmidhi imamu tirmidhi rawatu wannan hadisi <coughs> to saboda haka wasu malaman kuma sun ce idan rana ta farko da aka gayyaci jama'a suka ci aka kuma yi rana ta biyu wasu suka zo waɗansu wasu waɗanda suka gabata suka ci rana ta uku ma aka gayya wasu suka zo waɗansu waɗanda suka gabaci wanda suka ci to anan ba za ta zama matsala ba so da duk yawan jama'ar ya sa aka ga cewar eh a karkasa don wato anin a samu yin abin yadda zai zamanto an yi shi a tsare kuma a yalwaci to wannan suka ce an yi haka ba matsala amma in ba irin haka ba ne wanda suka cin dai su ne za su sake da su ci kuma su sake zuwa su ci to nan an shigar da wato san a sani wanda kuma musulunci bai bukatar musulmi ya zama haka to wannan su ne hadisan da shi wato ainihin littafin al-muharrar fil hadith ya kawo a babin walima kuma na ga iya su din zamu takaita a matsayin mun samu wani abu dan guzuri ko ya yake da yake da alaka da <coughs> wato hukunce hukuncen ita walima kamar na faɗa kuma Allah ya kai mu rana ita yau maimakon karatu dai walima zamu

ya ce to akwai wanda za ka tarar shi ba shi ya auro ba ma aurar waye yasa aka aura ba shi ne auro yar wani ba to amma sai ga a ranar da za a ɗaura auren an yi abinci don wanda suka zo daga nesa da wanda ma suke na kusa to shi wannan abincin ya yake eh, wannan abincin karɓar baƙi ne an fahimta ko an yi don waɗanda suka zo daga nesa su samu abin za su ci da murna da farin cikin wani abin da haka na kusa ma su samu abin za su ci su ma ce da su amma in ka yi shi a ɓangaren abin da ya shafi walima to dama ana walima kawai nan muka a maganar wasu malaman in an ɗaura aure ko da ba a kai ga tarewa ka kira shi walima ba za a ce ba walima ba yawa na ya ce a eh. za yana yawwa ike cewa to manzo ya ce ka yi walima ko da da akuya ko kuma ko da da rago kenan wato ko da da ragon ma wato ana so ma ya fi ragon kenan wannan an dan faɗi kaɗan ne eh malamai suka ce eh, saboda za a kalli wa ya faɗa wa wannan ya faɗa wa abdurrahman bin auf shi kuma a lokacin mai kuɗi ne ina cikin miliyoniyoyin sahabbai ta ka ce to miliyoniya don ka ce da shi walima da rago mai kai an fahimta ku da ban ka samu allah sarki mai dan hannu baka hannu kwarya ka ce a wani mana bishatin aka hada shi da aiki shi na tunanin na dan samun burod da yan miya a yi kowa ya ci kuma kai kuma ka ci sai a sa to shatin ɗin sai ga shi ta zama masa abin shatin

sun gabatar da abin su gabatar na jawabi sannan kuma sai a ce to ga abinci a ci dama haka ake walima a asalin walima abincin ake tanadarwa kawai a ci amma malamai suna ribatar wannan taruwan ne su isar da sakon kira cewar ɗabi'a ta ɗan adam in dai an ce zo ungo kuma magana ce ta a ci ko kuma a sha ko kuma a samu wani abu da za a sa aljihu to za ka guri yayi dankam har wanda ba gayyata ma zai ce ai wannan ne ya gayyato ni muka tota ya ce min to shi ma ne mai izini za a banne shi ba to sai suka ribaci wannan cutu tunda an taru wanda inda zuwa kai kace za ka yi wannan tunatarwa kace a zo wasu ba za su zo ba to bari kafin a kawo abin da za a cin mai amfani da wannan damar mai isar da sakon kira zuwa ga Allah wannan shine ribatar da malamai suke kuma tunani ne mai kyau amma dai mu ma ranar karatu ce ko da walima ko ba walima muna karatu muka ci abinci aka tafi mun dawo ma karatun za ci gaba insha Allah eh. ya ce dama akwai dama a tsarin walima a gayyato ka kai kuma ka to da wani ya eh, manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi haka da ya zo ya ce to gawa na na to da shi haka ce manzo Allah ai da kai da bakon kai abin karba ne ba matsala Eh, in dai baka yi masa dandazon da za a zuwa cewa abu ya kasa ba sai eh, ba matsala a ke Allah eh ai mun ka hadisi ma yanzu illa dai da lafazin na muka zo da shi cewar yawa manzo yake cewa fiya shirin a walima ya zamanto ana kore masu zuwa gare ta mabukatanta kuma ana kiran wanda ba su da bukatarta eh, Allah wadai ne manzo da walima da zai zamanto ga masu bukatar abin da aka tana da walima amma an hana su an kore su kuma an kiran da ba su ne suke da bukatarta eh, wannan kan akwai hadisi tabbatacce akai wannan kuma yake cewa assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi amin dan Allah ina da tambaya dangane da abin da yake faruwa a yanzu daga wasu daga cikin mata na kashe mazajensu a lokacin da suka ce za su ƙara aure waɗanne hanyoyi za a bi wajen magance haka dangane da abin da ya shafi irin wannan take faruwa ina komawa ne zuwa ga tarbiyya ta addini da aka rasa a cikin al'umma amma duk macen da ta ƙoshi da sanin cewar ayar da ta ce a aure ta ita ce ta zo da ƙarin aure tare lokaci guda allah ya ce fanki huma ɓaba minan nisa'i sai fara da cewa mathna wa thulatha waruba sai ce fa in khiftum Allah ta'dilu fa wahida Allah ya ce ku auri matan da suka kwanta muku a rai halattattu gare ku ku yi biyu biyu sai fara da biyu ko kuma ku yi uku uku ko kuma kowanne ya hudu amma sai ce idan ba za ku iya adalci a biyu ba ko a uku ko a hudu sai Allah yake cewa wahida a tsaya iya ɗaya kada in an yi ta biyan rashin adalci ya sa a samu matsala saboda ya tabbata a hadisi daga aka karɓo daga abi huraira allah ya da shi yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yake da mace biyu sai ya karkata ga ɗaya su yi watsi da ɗaya baya samar da haƙoƙinta bisa adalci tsakaninsa da ita in an kwatanta da abokiyar zamanta da yake tare da ita to zai zo ranar alkiyama ɓangaren tsagin jikinsa a shanye zai tashi da paralyze yadda kowa sai ya shaida wannan azzalimi ne a zamansa da matansa bai yi adalci ba mala'iku su zama shaida aljanu mutane kowa ya ga abin da to kaga wani abu ne mai haɗari to da ka sai nuna cewar idan ba za a yi adalci ba ubangiji ke cewa to a tsaya iya ɗaya sai to ayar guda ɗaya ce ta tawo da wannan jerin bayani sai bawa yake ga cewa shi zai iya kwatanta adalci a zaman da zai da kuma akwai damar ta ya ƙara a samu sassaucin yawaitar mata da ake kuka da shi da kuma ba wa addini gudunmawa ta bangaren samar da 'ya'yaye halittattu daga mata daban-daban da za su zama sun ɗayanta allah sun bauta masa sun kuma wato anin samar da yanayin da manzo zai alfahari da shi ranar alkiyama na al'umma mabiya allah subhanahu wa ta'ala to waɗannan abubuwan suka sa bawa ya ga zai ƙaru to su koshi da sanin wannan ba za a zuwa ce za a yi abin da allah ibada dama a yi ta ɗauki matakin hanawa ko sannan bayan haka mai tunani da hangen nesa daga cikin mata za ta ga cewar a gidansu ba ita kaɗai ba ce idan an ce ita da ta yi aure ta samu wanda ya aure ta ike zan da ita ita kaɗai ba za a auru wata ba a ƙara a kan wata to ya za da 'yan uwan da suke gida masu damar su aure ta sun zo amma kuma suna da wasu mata a sai a batta ta zauna wanda kuma zai zo ya aure ta ya zauna da ita ita kadai bai zo ba in ta yi wannan tunanin za ta ga to ba ta yi kanta adalci ba ko ba ta yi wasu ta adalci ba in an tafi a haka to da haka wacce take da irin wannan hangen da kuma irin wannan tarbiyyar da cewar ke aiman zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya auri mata hattara shi da aka bashi dama fiye da kuɗin ba kuma ya koyar da mu cewar mu a al'ummarsa waɗanda suke da yawaitar aure su ne mafiya alkhairi akan wanda suke da ƙarancinsa kamar da ya tabbata a hadisin imam bukhari ya ka cikin sahih bukhari cewar sahabin annabi abdullahi dan abbas ya tambayi sa'id bin jubair ɗalibansa cikin tabi'ai ya ce sa'id ka ya aure ya ce ban yi ba ya ce ka ya aure don mafiya alkhairin wannan al'umma masu yawan aure mafiya mata mai mace hudu darajarsa da kimarsa ta dara ta mai uku mai uku ya fi mai biyu haka mai biyu ya fi mai ɗaya kamar da mai ɗaya ya fi allah sarki ɗan kwanan shago to haka abubuwan suke to kaga wani sai ke nuna cewar alkhairi ne mijinta zai samu ƙari akan wanda yake da shi sannan bayan haka kuma yanayi na rayuwa ikan sa wani lokaci a samu kai a yanayin da za ki buƙaci ɗauki da gudunmawa daga ke har mijin naki sanin kowa ne yanzu nan za a zo ana zaune lafiya lau zuwa an ji sai a wancan an yi asibiti da ita typhoid ga ta da 'ya'ya wa zai kula da abincinsu wa zai kula da wankansu wa zai kula da karaɗinsu babansu ma'aikaci ne in ya fita sai an gan shi mafi sauƙi wanda ya fita tun safe sai dare ya dawo banda wanda kuma shi ma sai wuke ike dawo ko kaga inda mataimakiya duk abin da kike na abin da za su ci za ta dafa su ci wankansu za ta kula da wannan ta kama miki to aka ce ba za a yi wannan ba a yi yaya da irin wannan matsala za ta yi to akwai abubuwa wanda suke daban-daban in mace mai hangen nesa ce da kuma sanin tarbiyya ta addini ba za ma ta yi faɗa da magana karin aure ba mataimakiya ce abokiyar zama ce shi sa da littafi duhun kai gaba da kishiya in ba mai duhun kai ba ta za gaba da ita saboda mataimakiya ce 'yar agaji ce a zamantakewa da ita saboda haka idan da fahimta mai kyau da tarbiyya ta kwarai to ba za a rika samun irin haka ba to amma karancin wannan koyarwar ta sa ake samu har wata ta tunanin cewa to ai tunda zai kara wata bar ta kashe shi kwama ya rasa ta cewar kuma wannan kisan za a je a fuskanci fushin ubangiji na an kashe masa rai ba da haƙƙi ba ba ta hanyar da ya ce ba kaga saban ya ninku akan wanda aka yi na a daƙile yin auren kuma ga kuma magana kisan kai ai laifi ne tudu bayan tudu allah ya kiyaye saboda haka maganin wannan a kyautata tarbiyyar a ilmantar da su su san da abin da allah ya shar'anta to ya fi kowa sanin hikimar shar'anta shi ya fi kowa sanin alkhairin da ke cikin shar'anta to da ka ja da abin da allah ya hukunta manzo ya koyar matsala ce a rayuwa tattago kai bala'i allah ya kiyaye mai tsare to sannan bayan haka kuma abu na gaba da zai iya taimakawa a maganin haka daukan mataki na shari'a da ya dace daidai da shari'ar musulunci wacce ta kashe a kashe ta in aka ce ta kashe an kashe ta wata ba ta tunanin ta kashe in ta ga da aka yi wanci amma sai abin bakin ciki lauyoyi sai su shigo ciki abin su lallauye magana ce a ai da ta yi ai fusata ta aka to ita ba ce ba fusata ta ba inda ko in dai an ci zai abin da Allah ya ce ta ta fusata amma akwai abin da ya fita fusata ta yi tunda ba ta fasa abin da Allah ya shar'anta saboda ita to da ka sai ga cewa ya fusata ko kuma ce a ai a je a yi backdating din shekara haihuwar ta ce ai sanda ta yi bata cika shekara 18 to da haka ai shari'a ba ta kanta ba a lokaci duk haka ake ta wannan tsiyata to da su da suka lauye abin da ita da ta yi za su fuskanci hukuncin ubangiji amma da ana yin shari'a yadda musulunci ice ta kashe a kashe ta to wata ma ba ta sha'awar ta kashe ba ya eh, Allah ya sa mu dace na a a yawata aure a tsarin musulunci ana yi ne don a rike ba don a saki shari'a da ta shar'anta saki ta shar'anta shi idan matsala ta zo ta gitta wacce ba ta bayu a ci gaba da zaman auren ba amma mutum ya aura ya saki ya aura ya saki to kuma wani ai ina ba da wani hoto mara kyau ga al'umma akan magana aure sai wannan ma ya sa rika tunanin ce to ai a kwa bashi ko a ba wani nan da ya zo tun aura ake a saki sai gama wanda ba zai sakin ba ana neman hana shi saboda wannan illar sannan kuma wannan abin yana rage kimar mai yi in dai ba matsala aka samu daga suwar da ake aurar baka dace ta kirki ba ma za a ce sai ka zana da ita kamar da ya faru da sahabin annabi eh, mugira bin shu'uba yace ya auri mata daidai. kimanin wajen saba'in kuma ka aka karkaba shi saboda sahabin manzo ne an san mutumin kirki ne wani lokaci ana yin sa ce to amma ba matar da ya daɗe ta sai wacce wato izo zo ga manzo zai aure manzo ce ka ganta ya ce a ce to ka je ka ganta ka ga mai yiwuwa rashin ganin ne ke ta haifar da matsala ce ka je ka ganta ya je ki sallama gidansu baban tunanan baban tunanan ce maza Allah ne ya turo ne ce zuwan ga wacce za a ta tana ɗakin ta ta ɗan buɗe labule ta leƙo ta ce ka ji tsoron Allah idan shi ne ya ce ka zo ganin fito ka gani in ba shi bane ka koma ya ce na rantse miki da Allah shi turo ko tsakanin da Allah shi turo ta fito ya ganta ce kuma ta yi kuma aka yi lafiya lau ce ya daɗe da ita wannan ba wata matsala to kaga abubuwan da suke iya haifarwa din irin ba ka ganta ba ta ganka ba ce ai an an hada sai kuma ka ganta ka kai ba ta ma ko ko ita ta ganka ta ga ba kai mata ba to ana samu irin wannan to da haka tun farko kuma wajen abin da ya shafi yin sai ka san da wata za ka zauna in ka aure wata dama ba ta samu tarbiyya ta addini ba 'yan duniya ce za ka ga duniyarci ciyar ta da ita kai kanka ɗin tun farko ka san wacce za ka aure wani yasa nake godiya ga allah nake kuma ƙara jaddada addu'a ga uwar gida fito ne kirki ce na faɗa ina kuma faɗa cikin yadar allah da na faɗa mata ce to fa gafa abin da ya tunkaro ta ce ta addu'a ta da ni allah ya bani ikon yin adalci har zuwa yau tun da aka yi auren wata kalmar mara daɗi ba ta gita tsakanina da ita ta gumba da gishiri a abinci bai faru Allah ya saka mata da alkhairi ita ma wata Allah ya sa ta zama haka eh. a shi ke a kira sallah